Thunder Blows Online TV. Ga ka yau ka bayyana a headquarter 'yan sanda ta jihar Zamfara da kuma headquarter hukumar tsaro ta horin kaya wato DSS domin kai wani korafi ko in ce petition wanda ka rubuta akan tsohon PPS na tsohon mataimakin gwamnati jihar Zamfara Aminu Umar Gengem. Ko me ja hankalinka ka kai wannan korafi? a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to mu kungiyar mu ta zamfara unity Fonu mun yanke shawara ganin irin cin mutunci da ya kai mai shugabanni na irin maganganun da yake da abubuwan da yake ta yi wani muka ga dace ba mun zura ido muna kallo bayan shi akwai kashi a ɗuwayen shi kuma a wannan lokaci da ka ga mun kawo petition ɗin nan saboda mun san akwai kuɗaɗen da ya ci fiye da miliyan ɗari hudu ta ofis ɗin tsohon mai gidan shi to ma haka bai dace ba mu zura mashi ido yana irin wannan to bancin ma mun kai shi nan hedikwatar 'yan sanda da ta farin kaya to yanzu ma da kai gani na ina bisa hanya ta ta zuwa sokoto za mu kai shi rcpc da efcc saboda mu kwato hakkin mutanen za zamfara don saboda ba mu ga ya kamata mu kyale shi ba to yanzu da kuka kai ko za mu yi da me shi wannan korafe-korafe da kuka suka tare da gaskiya ba zai ya gaya muku ba mu da mun gaya muku akwai kuɗaɗen da aka sa da yake ji tsakanin shi da tsohon mataimakin gwamna kuma ga ya fito an zo na mashi ido ya manya mutunci kakin su ya dima bakura da babban mai shari'a ta jiha to mu ga hankalinmu bai kamata mu kyale shi ba kuma asulin shi ma ba dan jihar zamfara ba ne inda ma dan jihar zamfara ne muna iya kiran shi mu ga abin da ake ciki Tonda blows online TV. Yeah.